na zo na yi wasu bayanai na abubuwan da muke gabatarwa a cikin garin sharaɗa wanda in ka tuna a baya akwai abubuwan da muka yi a sharaɗa irin informant da na yi da ya wuce na rabon jari da irin gyaran makarantu da suka lalace da banɗakuna da suka lalace na primary school da rabon littattafai da nake yi so yanzu akwai abin da ke gabana da zan yi nake so insha Allah ƙarshen watan nan nake so zan yi shi na guragu waɗanda ba sa iya zuwa makaranta nake so na ba su kekunan da za su dinga zuwa makaranta wanda ke kasancewa daga foundation ɗina nake yi. Wannan abubuwan fa wasu da yawa suna ganin cewa kamar fa ba kai kake ɗaukan nauyi ba a baya akwai waɗanda suke ɗaukan nauyin ka. Eh kamar yadda ka sani ana cewa akwai wanda suke ɗaukan nauyin muke abubuwa. Na farko ka sani cewa babu wanda zai same ka a ke ce ma yau ga naira miliyan biyar ka je ka kashe wa mutane zai so shi zai je ya kashe domin a ce yayi. ko kuma wani zai ce ma ga naira miliyan uku ko ga naira miliyan biyu ka je ka kashe wa mutane kamar yadda ka sani an ce a baya eh, mun yi kaza sai a ce misali ba kai ba za ka tuna asibitin asiya bayero ah, za ka je ka gani ne nake bawa yaran da suke wannan asibitin madara da kuma biredi wanda a jikin biredin za a ga akwai hoton mai girma gwamna a jiki akwai hoton jagora a jiki akwai hoton wani rabu shi tumara fangaya akwai hoton injiniya su girkoki a jikin wannan biredin da ake yi so kaga ai donation din biredin zaka gani suna ne a jiki inda wani ne zai zo yi already zai sa sunan shi a jiki ko kuma ya ce lalle shi yake ba da wannan biredin so wannan muna yi ne kamar yadda muka gwamna yana yi kamar yadda muka jagora yana yi shi yasa nake wannan abubuwan akwai magana ta Hausa da suke cewa kowa ya ci ladan kuturu dole masa aski su wayanda suka amfana da wannan abubuwan me kake shirin amfana daga gare su a nan gaba so kamar yadda kake gani ni dai ana cewa ko kuma in ce maka ana cewa ina yin takarar kamsila so kansila dai na san ba zai iya cire sa naira miliyan biyu ya kashe mutane ba kamar yadda kake gani ana yi in ka ɗauki a sharaɗa za ga akwai makarantun da abu fi'e zai kira ni a waya ce mun na je makaranta kaza na ga ya lalace ni ba dan majalisa bane ba kuma ni ba ciyaman bane ba ni dan kasuwa ne wadda amma ko da yaushe abin da muke so in muka irin wannan aikin wasu zo za su yi koyi da mu su irin wannan aikin abin da muke so a dinga yi kenan wani zai ji labari wani yayi kaza so shi ma zai iya cire kuɗin sa ya wannan amfani da shi in mutum ya mutu akwai abubuwan da ba sa mai aiki eh, dukiyar da ka tara in ka mutu ka batta ba za ta yi ma amfani ba amma yau kasance cewa eh, in na zo na wuce na ga wata primary school na je na ganin na gyara musu ban ɗakuna ni ba dan majalisa ba ne kamar yadda suke gani sai su je su gyara su ce wani ne ba mu kuɗi muka gyara so wanda ya gyara kuɗi ya gyara in ka ce za ga sunana ne a jiki nake sawa so ina yin wannan abubuwan saboda ni scholar ne na kwankwaso shi sa nake da aljuna duk da cewa ni ba a cikin gwamnati nake ba ko ba da wani mukami a cikin gwamnati babu wani abu da gwamnati za ta ɗauka ta ban wanda mukami a cikin gwamnati amma ko SSA ko dan majalisa na farko sai dai mu hira da shi ya ce min guri kaza yayi kaza na ɗauka na je ne na gyara saboda abin da muka ga ana yi kenan ita kunkwasiya abin da muke gani ana yi a ciki ko da yaushe ya zai abubuwa su lalace na ilimi a gyara su ya za yara ba sa iya zuwa makaranta a mai da su ya za a yi ah, makarantu sun lalace a gyara su ba a je a yanka fidaye a siyar a sauran wasu abubuwa ba shi ne cewa kenan rama alkhairi da alkhairi kai ma kenan kake yi ni abin da nake gani manya na suna yi ko da yaushe abu fi zai shi eh, shine misali kai ma an dau nauyin ka a baya yanzu kai ma kake fatan ka ka taimaki wasu kai ma da dauka cewa an dauki nauyi na Allah sai da an biya min kuɗi na yi karatu na zama wani duk da ba da boko nake amfani ba to an an dauki nauyi na an biya min kuɗi na yi karatu na sai da yanzu na yi tafiya na je Dubai na je siyan kaya shagon da zan je mai magana da su za magana da su da turanci mai magana da su na sai kaya wannan ilimin na wanda ya gina min da shi na riga na san waye min wannan abin jagora ya min abin da ban yi tunani ba so shi yasa nake so in saka mai da wannan abubuwan duk da cewa suna tare da iyayenmu irin su baba Isiyaku Ubani a na Isiyaku Abdullahi Kubara Chief Executive Secretary Nasima Ubani a na shi ma ga irin abin da yake a koda yaushe ina neman shawara a wurin shi wuri kaza me zan yi wuri kaza me zan yi irin su wani rabu shi ta marafan gaya irin sa BPA irin su bashi Sanata ina neman shawara a su. kamar yadda nake gaya ma yanzu na kekunan yara da suke zuwa makaranta ya lalace ai gwamnati ba za ta zo ta ce ma za ta raba wa yara a kekunan ɗinki da suka lalace ba ko kuma a yankin da suke zuwa makaranta ya lalace a ce za a zo a basu sai zaɓe ya zo ake ba mutane ba na amfani da zaɓe ba na amfani da cewa sai an zaɓe ni zan iya kashe kuɗi na na yi duta al'umma kuma su gani a ƙasa na farko zan ce ba ina neman takara zan iya cewa zan iya fitowa dan majalisa ko na fito ciyaman saboda zan yi tunani ina da inda za su tsaya wani ne wannan abubuwan irin su wani rabu shi marafan fangaya irin su jagora irin su abu pa irin su dr yusuf sharda da sauran manya-manyan mutane da suke kaza amma ko dan majalisar da yake kano ni ko wajen su ma ban taɓa zuwa ba na isa sani yanzu ka ɗauka irin sarki ali da neji bai ma san ni ba ban ma taɓa zuwa inda yake ba amma lan sai da ya san babanmu ko kuma ya san jagora a ko da yaushe abin da nake so me zan iya wa mutane su ji daɗi me zan iya yi bayan na mutu na ji daɗi ba tare dukiya ne yake gaban mutane ba wani zai zai ce ya ina kashe kuɗi a siyasa wai ina neman mulki ko ne waye ina neman kansila ne zan zo na kashe mutane miliyan biyar ko ina neman kansila ne za a zo a ce min katangan makaranta ta lalace in ka je tukuntawa sun ce min katangan makarantar ta lalace ne je ni sa aka yi musu sabuwa to ciya ma zai je musu zai sa musu lokaci zuwa lokaci wannan abin ina jan hankalin mutane sani cewa daga foundation ina nake yi ko mu 'ya'yan talakawa ne ba 'yan masu kuɗi ba muna da zuciyar mu an yi mana shi isa muke sakawa da abubuwan da ake yi mana a rayuwa wanda yana abubuwan shine za ka yi ka zama mutum kwankwasa duk inda ya je yana abubuwan da yake yi ne ya kai yara makaranta ya gyara ilimi an rage kuɗin makaranta da sauransu su shine abin da mutum zai dinga yi yana jin daɗi wannan kuma guragun da nake gaya ma <coughs> su kansu in ya kasance cewa islamiyya suke zuwa ina gaya ma wannan informate ɗin da zan yi na kekunan su da suka lalace a gidan wani rubuci tumara fangai za mu yi sa bufi a dukansu za su zo a gaban su zan gaya musu cewa innan guragun da suke zuwa makaranta a tare da uniform ɗinsu in ya lalace ni zan dinga daukan nauyi ina yi musu so ina yin wannan abin ne ba wai dan na tsaya takara ko kuma wani abu ba sometimes wasu na kira na wai wani kana neman takara ka zan yi musu so kam sula me zai yi maka me za ka samu a ciki ko kuma me yake wannan shine abin da yake zan gaya maka a takaice da nake yi a cikin garin sharaɗa.